ولما بلغ ashiddahu yayin da annabi yusuf alaihi salam ya kai matsayin girmansa atainahu hukman wa ilma sai muka hukunci muka ba kuma ilimi wato sai muka turo shi a matsayin annabi muka saukar da wa'ayi a gare shi da kuma shari'a da zai aiki da ita wannan ya faru ne lamma balaga ashiddahu malamai sun yi wajen menene ashud idan ake balagal insanu ashiddahu waɗansu sai shekara ashirin da ɗaya waɗansu sai shekaru talatin da uku waɗansu sai shekaru arba'in a fayyace dai a cikin alkur'ani babu wani abin da ya bayyana cewa ga wani adadin shekaru wanda in mutum ya kai shi ne za a ce bana za a shi duk abin da ake izina da shi idan mutum ya kai karfi ta fuskar gangan jiki kuma ya kai karfi ta fuskar tunani to za a ce bana za a shi duk kuma wannan matsayin ne wanda in mutum ya kai wato ake ba shi dukiyarsa ma'ana idan mutum ya in mahaifinsa ya mutu ya bar gado aka raba aka ba shi kuma ga yaro karami to za a kula da dukiyarsa har ya zuwa sai lokacin da zai kai a da Allah ta wala ta karamu ma da yake illa billati hiya ahsan hatta yabluga a shudda har sai mutum ya kai a shudda a shudda wato sai ya kai girman ta fuskar hankali da kuma jiki to wannan girma ta fuskar hankali da jiki da ya zo a wannan aya wadda take magana akan marayu shi Allah ya fassara a cikin suratul nisa da yake wa a yatama hatta idza balagu nikaha fa in alattum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum ma'ana ku jarrabi yara marayu ba za ku ba su dukiyoyin su ba hatta idza balagu nikaha har sai sun balaga bayan sun balaga kuma sharadi na biyu fa in alattum minhum rushdan idan kun hararo cewa suna da natsuwa suna da hankali suna da basira ba su da wawanci ko ne fa duka wuce da kuma amwala to a wannan lokaci sai a ba su dace to don haka a nan gurin wannan ma bala ba shi da hu sai ka ce yayin da ya samu kamala ta fuskar gangan jiki da kuma ta hankali a ce na hu kuma mai yawa? sai muka ba ki ilimi muka ba kuma hukunci Allah ya ce wa kazalika najzil muhsinin kamar haka ne muke yin sakamako ga dukkan wani bawa wanda yake muhsini mai kyautata ayyukansa na'am wa rawadathu allati huwa fi baytiha an nafsihi wa ghallaqat al-abwab wa qalat hayta lak qala fi baitiha an nafsihi matar ubangidansa wanda ya soyi shi a matsayin bawa a kasuwa ya kawo shi gida yace da ita akrini masuwahu ki kula da shi a an yanfa ana mai yiwa nan da ya amfani mu aw nattakhidahu da ko ma mu rike a matsayin da ita wannan matar da aka dora mata nauyin kulawa da annabi Yusuf alaihi salam rawadatu an nafsi wato sai ta bukaci sai sun sha'awarta sai mai zuwa aikata fasikanci ne ka ta yau da rai ta ja cikin gida wa zalla ta bil abuwa ta kunne dukkan kofofi waɗansu malaman suka ce wato gida ne mai kofofi da yawa kun sai da gidan sauran sai ya wuce wannan sauro sai a rufe ya wuce wannan sauro sai a rufe har zuwa ta kai inda babu kowa sai shi sai ita ce ubangiji da ya halice zalla ta bil abuwa ce ta kulle kofofi gaba daya sai ta ce da shi hayi kala ko yi talat dukkan su dai ma'ana su kai hai talat ma'ana ka kusanto ma'ana ka mato kamar tana masa kai cewa zo ya aikata fasikanci da ita annabi Allah Yusuf kana sai yace ma'azallah ina neman tsarin ubangiji ina neman tsarin ubangiji in auka cikin abin da yake sako ne gare innahu rabbi ahsana maswaya innahu lallai rabbi ubangiji na ne ahsana maswaya wanda ya kyautata makomata ya kyautata mazaunina innahu la yuflihu zalimun yadda al'amari yake azzalimai ba za su rabota ba to wannan jumla ta cewa innahu rabbi ahsana maswaya ta iya daukar ma'ana guda biyu ma'anar farko innahu yanzu zamiri na komawa zuwa ga Allah tunda ya ce ma'azal mahi sai ya zanto innahu abdur yaudu ila Allah lalle shi Allah ta'ala rabbi shine mahalicci na mai kuma jibuntar lamari na ahsana matwaya ya kyautata mazauni na shi ya kaddara mun kasancewa a wannan gida cikin walwala da jin daɗi bayan abin da muka karo da shi na hasadar yan uwana ya iya daukan ma'ana ta biyu ya zanto innahu yana maganar mijin wannan matar ubangidansa kenan innahu lalle shi wannan bawan Allah rabbi ubangidana ne shi ya tsayo ne shi ya kawo da nan gurin ni ba wani ke a matsayin sa akrimi wa akrama matuwaya ya kyautata matsayina dan lokacin da ahsan matuwaya ya kyautata matsayina dan lokacin da ya kawo da sai da ya gargaɗe ki yace akrimi matuwa asa an yanfa ana aunat tasidahu walada to mutumin da ya mun wannan karantu sai zan so kuma na saka masa da wannan abin da ba to kaga ayar tana daukar musu ma'anar tana daukar wannan to ga ka'ida da malaman tafsiri yayin da aya ta dauki ma'ana sama da daya to su fa ko dai zan so ma'anonin nan guda biyu yin juna ne wannan na warware wannan to a irin wannan hali dole ne ka yi bincike ta fuskar ilimi ka gane wata magana ta mai rinjaye don ka mai ce ta ita ce ma'anar aya ka rushe ɗin amma idan ma'anoni guda biyu suka zanto dukkan su ba ta faɗa da juna wannan ma'ana mai kyau ce wannan ma mai kyau ce to kana ɗaukan ayar kana ɗaukan dukkan ma'anonin guda biyu nan da ta ɗauki wata ma'ana ta ɗauki wata ma'anar yanzu nan ma'anonin guda biyu a sun karo da juna tsakanin ba sun karo da juna tsakanin كما ما لدينا نتيجة فترة ايه بنا الصراط المستقيم نسي لدينا الصراط المستقيم سوى نسي إيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه محمد سيلة الصراط المستقيم سوى نسي الإسلام سوى نسي القرآن سوى نسي الله تعالى هو الصراط المستقيم سوى نسي مرمي جسرين دونك فلن تقول جسرين دونك ضد وانت كفتر آية كأي كما فتر آية جدا سكين يكونون كمالا كشم على الآية كمالا domin siratul mutafi ba yi wace da wanda yake musulunci musulunci ba yi wace da qur'ani ba ka iya fahimtar qur'ani sai da bayanin wanda aka zo da qur'ani shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da gaba sai su ne siratul mutafi to wannan shine ka'ida yayin da duk aka samu ma'ana biyu uku hudu a aya ana daukan wannan aya ta kunshi dukkan ma'anonin matukar ba su zama kishiyoyin juna ba matukar ba sa warware juna da haka nan gurin innahu rabbi ahsana maswaya ubangiji ya girma matsayinsa tunda ya kaddara masa zuwa wannan wuri aka ba shi karamci ga ba dan ba ga shi Inna innahu rabbi ahsana maswaya ya ɗauka ubangidansa da ya so shi ya kaddara matsayinsa dan ya ce da matarsa akrimi maswaya ko aka an yi fara aure ta da wanda yace kuma innahu la yuflihu zalimun azzalimai ba sa a wajen a Allah

hakika ta nufaci annabi yusuf alaihi salam da da'awa bisa da ya aikata fasikanci da ita wa amma biha annabi yusuf alaihi salam ya kaunace ta a cikin zuciya laula an ra'a burhan rabbih ba dan ya ga burhanin ubangijinsa ba ma'ana abinda kawai ya hana shi aikata wannan barna ganin burhanin ubangijinsa Allah ya ce kazalika linasrifa anhu su'a wal fahsha' mun kaddara hakan ne domin mu kautar daga asu wato duka wani abu mummuna wanda bai dace ba wanda a iya zargi mutum a kansa don mu kautar masa shi wal fahja domin ko mu kautar da albasa daga bangaren sai annabi Yusuf innahu min ibadina al-mukhlasin lalle fi annabi Yusuf alaihi salam yana cikin bayin al-mukhlasina tatattu waɗanda aka tace su aka farkake su ba za su aikata wani abu wanda bai dace ba dangane da abin da ya shafi ubangiji su karkashin wannan aya akwai ruwayoyi daban-daban da malamin tafsiri suke kawo waɗansu ruwayoyi zuwa ga waɗansu sahabbai kamar zuwa ga Abdullahi dan Abbas kamar zuwa ga Ali bin Abi Talib waɗansu kuma zuwa waɗansu cikin tabi'ai kamar zuwa ga Hasan al-Bakri kamar zuwa ga ah, sa'id bin Zubayr Qatada kamar zuwa ga Mujahid da sauransu kuma Ahmad bin Sirin da sauran dai malamai cikin sahabbai ko tabi'ai ake kawo wani kisa da ake jinginawa zuwa gare shi an gane ko daga cikin irin kisar sun ce wala kada hamma bihi wa hamma biha ita ta kaunaci ya aikata albasha da ita wa hamma biha shi ma ya so haka sai su fassara da haka har kuma su kare zarki cewa ai har ya kai ga ya kwanta kusa da ita ko ya cire eh, tufafinsa ko ya cire mata tufafi laula an ra'a burhan rabbi ba dan ya ga burhanin ubangijinsa ba sai kuma su fassara burhanin ubangiji din nan cewa shi ne sai ga hoto ko mutum mutumin babansa ya ko yana cewa kai yusuf kai yusuf ka kai ko kuma su ce a'a sai da mala'ika jibril ya gani ko kuma su ce a'a wani hannu ya gani yana masa haka cewa karka ya aikata wannan karka aikata wannan dukkan waɗannan ruwayoyi da ake ruwaitowa da waɗansu makamantan wannan gaba ɗayan su ba su tabbata ba ta fuskar riwaya ba su tabbata ba ta fuskar diraya sun saba ma hakikan alkur'ani ko hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam amma an cika su sab a cikin littattafan tafsiri za ka same su cikin tafsirin ibnu jarir tabari za ka samu wadansu cikin ibnu kafir za ka samu wadansu cikin bagawi za ka samu wadansu cikin littafin ad-durrul mansur da tafsir al-mansur na imam amma sukan kawo su ne ta fuskar riwaya madogarin su sai suka kawo maka magana suka ce haddasana wani kala na fulan kala na fulan an ibn abbas kala kaza su suna da sun warkar yanzu aiki ya rage naka ka bi diddigin mazajen nan da aka ambata cewa su ne suka ruwaito daga wani wani daga wani har annabi ya ce kaza ko abdullahi da abbas ya ce kaza ka karanta tarihi ka gane shi suna cikin waɗanda ake karɓar labarin su dan ka yadda ko ba ka cikin wanda ake karɓar labarin su dan ka wasa da gangan malamai suka kawo haka su riga sun san cewa akwai ka'idoji da aka je da aka ajiye na ilmul hadisi na ilmul sirri wa ta'dil akwai ka'ida na musulman hadisi wanda su ne za su ba ta hasken tantance wannan riwaya ta inganta ko bata inganta ba akwai ta ku to za ka waɗannan ruwayoyi gaba ɗayan su su inganta wata ta fuskar riwaya kashi biyu ne kuma waɗanda suke ruwayoyi ne na karya tabbas na biyu kuma imha'un da sun inganta zuwa ga wanda aka jingina ba haji ko biyu, sai dai kuma suna cikin isra'iliya kuma isra'iliya din irin wanda ba a gaban hujjar da ta sai fasara a nan wana wala kada hammad biyu? ita wannan mata ta nufashe shi a kan ya aikata alfasha da ita ta yi niyyar haka ta zartar da haka a cikin zuciya irin zartar wadda ba da baya wa amma biha to shi kuma nan sai ka suka shi ko dai zan to ma'anar amma biha shi ya kaunace ta a zuci amma kaunarsa ta zuci kauna ce wanda take da lizzami da takawa wanda ba a iya zartar da ita don takawa ta da baibaye ta an fahimta ku dan da ka'ida ka iya san ba zuci ko da na albasa ne baka aikata shi ba ya zanto kuma ka samu lada a wajen Allah dan da shi ne ake da bayi din yanzu mai azumi zai yi da azumi ga ruwa ga yunwa kana cikin rana wajen karfe uku ko karfe hudu kana tsananin jin ruwa, zuciyarka na so amma ka ne yanzu san da zuciyarka take yi game da ruwa a yin da ke cikin azumi sai ta zanto laifi da za a ba ta zuciya kai ba za ta zama laifi san da ka take game da abinci da rana kana sha'awar kana haɗin yawo amma ba baka ci ba saboda jin tsoron ubangiji wannan kaunar da kaiwa abinci ka so ka ci amma takawa ta hana ka ci sai ta sa a baka laifi wajen Allah lada ma za a to irin wannan hankul ne annabi Yusuf ita kuma hankul ta daban irin wanda ta ɗauki mataki ta zarce dole ta yi ka je na daban na ta daban wannan hamun wa hada hamun la tikilakum baina hammiha wa hammi yusuf alaihi salam ina ba ta kuma yadda zai fara wayar maka da kai idan ka duba hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam da yake man hamma bi sayyi'atin fa lam ya'malha kutibat inda ku hasanatan kamilatan aikin barna ko yiri a zuci daga baya sai ta kawa da jin tsoron Allah ya sa ta fata ga san zuci amma ta kawa ta bi ku sai annabi ce za a rubuta maka cikakken lada a wajen Allah ta'ala to irin wannan zamun ne Yusuf ke rufe yana da umarta amma akwai ta kawar da ta fi karfin ya ansa bukatar ta ko ya ansa bukatar karan kansa shi ne wadda kan hammu bihi ko hammu ya amma ita hammu ɗinka hammu ne wanda yake su yi zuciya ta makance dole sai ta zartar wannan kuma za ka iya fahimta haka karkashin hadisin abu bikra abu bakra wanda annabi ta zo yake cewa idan ta kalmu musulmani da sai kai ma fal qatil wal maqtul jinna idan musulmi guda biyu suka hadar ta kubban su za su yaki juna wanda aka kace da wanda yake kan suna cikin wuta sai ta abu suka ce hadu qatil fa ma al maqtul mun yadda shi mai kisa ya shiga wuta amma shi wanda aka kace ko me ne laifinsa sai annabi ce da annahu kana harisan ala qatl sahibi saboda ya riga ya kaɗe su ya zartar ya kaɗe ɗan uwansa dama ce bai samu ba wannan zartar wanda ya sai ya kaɗe ɗan uwansa ya rasa dama duk da haka saboda burin nufin su sai an ba su zuci zunubin kuma shi ne shiga to wannan sai ba da damar ka gane a ce shi kansa alhamu ko alhafdu alƙalbi yana da maratu Alhamu yana da martaba daban-daban akwai martaba ta farko wadda take tafsire mutum ya riga da kuma ɗaki dole sai ya yi to ko bai yi wannan abin ba saboda ya ka yi to akwai zurfi a kansa akwai martaba ta kasa wanda take ka zo abin a zuci amma ba ka ce sai ka yi ba zuciyarka ba ta an bukatar ba dan kawa ta da bai ka, wannan sai ka fasa to irin wannan a sakamakon fasawa tana da lada wannan ko ko ka ko daga baya ba ka samu damar yi ba akwai zurfi a kanka ina fatan kun fahimta to wannan fassara farko kenan wa amma biha wadansu malamai suka ce a wa amma biha laula an ra'a burhan rabbi kamar da suka sani laula wato abin da ne har kun tana inda li wujud ko laula an ra'a burhan rabbi wato ba dan ya ga burhanin ubangijinsa ba wa amma biha ta shi ma ya kaunace ta ganin burhani ya hana ya kaunace ta to wannan kenan amanu wannan ta biyu yana nuna gaba ɗaya niyyar zucin ma babu ita amma menene ya hana wannan niyyar zucin ru'yatu qur'an rabbi wato ganin qur'anin ubangiji da kina wannan ita ma ma'anar ta biyu mai kyau a larabci da haka waɗannan ma'anoni guda biyu su ne suke nuna wato dacewar ayar ba sauran ma'anonin ba za a ce wa hamma biha shi ma ya so ta har ya tara wannan sa ko ya san da kusa da ita ko ya yi kaza ya yi kaza duk sirri wanda bai da ko cikin da magarin mutane yau aka danganta wannan an cikin dinsa sana'a na da Allah amma sai ka samu malaman tafsiri wadanda suna ta faɗa ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza wanda wannan bai dace da mukamin annabawa ba dan mutum da shi duk dukkan wanda yake da alaka da kissa ya bazantar da annabi su cewa bai yi nufin ya aikata fasikanci ne ba ita ce ta nufa da dukkan wanda ke da alaka da kisa yanzu waye jarumawan kisar gaba daya annabi yusuf alaihi salam ita matar kanta wata suke kiranta da sunan Zulaikha duk da wannan suna ne ba Qur'ani ko hadisi ba Isra'iliya ne amma mu ba su ji aro Zulaikha to da kuma wa mijinta shi al-Aziz ko da kuma wa matan cikin gari da kansu da kuma wa shahidun min ahliha da kuma wa ubangiji ta'ala da kuma wa iblis waɗannan su ne suke da alaƙa da kisa annabi yusuf ita kanta zulaita da mijinta da wani mai shaida da bayanin su zai zo nan gaba wacce da shahidun min ahliha da sauran matan cikin gari da bayanin su zai zo nan gaba kuma da ubangiji ta'ala wanda shine ya kaddara faruwar abubuwa bisa ga hikimarsa sai kuma iblis wanda shi kuma aikin sa ya ga aiwatar da bannan to dukkan waɗannan su sai da cewa bannan ba da faru ba shaidar ta ita da kanta za ta zo nan gaba ta ce wala qad rawatuhu an nafsihi fastafa hakika na da kace ke aikata alfasha da ni na bukace shi fastafa amma sai ki sai ki sai ki an bukata yanzu ne dole ta ce da kanta an fahimta ku to kaga mun samu sai da su kenan to daga yana muka samu sai da wasu da shahidu min ahliha in kana qamisu qudda min qubul da sadaqat wa hum la kadhibun wa in kana qamisu qudda min qubul fa sadaqat azwa kadhi to kaga wannan mai shaida ya ce in an gani gari Yusuf ta yage ta gaba to gaskiya nake shi Yusuf shi ne ya nufa da in rigar ta yage ta baya ba to ita ce ba ta gaskiya amma shi ne gaskiya ne da aka mun kaza gobe aka gani ya a gari gaskiya yake ta baya bata yake ta gaba kaga wannan da shedar shi ma ya abin an gane ku ubangiji ala kuma ya riga ya nuna cewa shi mai kulawa ne da bayansa zai tsarkake bayansa dan ya ce laula an ra'a burhan rabbihi kazalika linasrifa anhu su'a Allah ya ce mun kautar masa da dukkan wani asu mummunan abu wal fahsha da dukkan wata alfasha da ya kasance da za a kautar masa ban sannan sai innahu min ibadil mukhlasin ai shi yana cikin bayi wanda suke wankakku waɗanda ba saba shiga cikin wannan dattin da ake jingina masa ba kafin mu kara da sauran shaidar da za mai sunna shi dai abokin adawar annabawa da dukkan mummune to in yi ba da shaida baka yi da shi ba shi kenan kuwa to iblis da kansa ya ba da shaida amma kuma waki cikin fadin da malamai suke wajen kawo da ibnu zai ba ka mamaki suna ta hujja ne da fadin Allah ta'ala innahu min ibadina al-mukhlasin lalle shi annabi Yusuf yana cikin bayinmu katattu warakakku waɗanda ba su da shi to shi Iblis a can wani wuri ya ga alwaci ya rantsuwa ce sai ya halakar da bari halin gaba da fa bi idda suka la'uhu yannahu ajma'in sai sai illa ibadaka minhum al-mukhlasin sai na halakar da bayan ka gaba daya in ba bayan ka ba wanda suke ke bantattu wanda annabi Yusuf kuma yana da yana da kai da shi da Iblis ba zai yi tasiri ga annabi Yusuf ba kaga ya riga ya fita shine fakar din razi ke cewa ya ku masu kawo wannan riwaya ta kariya kuna jingina ma annabin Allah ku ce ya kusanci kaza ya yi kaza ya yi kaza in bayan Allah ne ku to ku karbi shaidar da Allah ya game da annabi Yusuf dan ya ce ni nasar fa'an wasu a warfasha in kuma ku bayan ne dan ne dan da wanda su ne to ku karbi shaidar ke dan shi kansa ya ce annabi Yusuf ya mutar sa <laughs> yace amma mai yiwa ku faɗa mun abin da kawai ya faɗa ba a yi cewa ku da ɗaliban shaitan dai amma sai kai wani mataki na ilimin da shaitan sai bai koya daga wajen ku to in sai haka to sai mu kamar da kawar mu yake cewa kuntum ru'an wa kuntum ra'an min jindi iblisa فارتقت به الحال حتى صار ابليس من جندي ولو مات kuntu ولو مات قبلي كنت ارسل قبله وكنت ارسل بعده فرائد شر الذي يرسلها بعدي wai كتاوي جدل في جدل amma sai ya samu wani mataki na ilimi har sai da ke zan yi zanto ya ce da a ke zan zai mutu ni in rayu a bayansa da na kirkiro ayyukan wannan da ke yasa da ke kirowa Ya ce sai dan kula wannan dalilin su sai musu a takaice ne ya bayan Allah mu gane cewa annabawan Allah wato sarkafu ne annabawan Allah masumai ne abinda da aka jingina wa annabi Yusuf alaihi salam wato bai tabbata ba gare shi saboda haka Allah ya ce da nasar fa rusu a wal ina mun min ibadina mukhlasin kuma saurin kisa zai fahimci mana haka sai ce wa sababa wa qad وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد tun da yake ma'adan lafi ta san kenan ba zai ansa bukatar ta ba sai ta rufa shi su kuma sai fito a guji da ta fito da ya kawo a guji sai ta biyo shi lokacin da zai zo daidai kofar farko inda aka inda ta bi kofofin da ta yi da sai kuma ga mijinta a wajen shi na lafiya wata wata ba sai suke rigen zuwa inda kofa take annabi yusuf na so ya gudu ita kuma tana son dole sai ta kamo shi da karfi wa kad gatta sahu min duburin ta dankiri gatta ta baya ta ja wa ya sayi da hala zalfab sai kawai suka ci karo da mijinta na zalfab daidai inda kofa take kofa ta bude da mijinta ya zo qalat nan sai ta zo ta da kanta sai ta ce ma ba abin da ya dace na sakamako da za a yi ga wanda ya nufaci iyalinka da mummunan nufi illa an yi zana sai dai kawai a fuska da kuma au azabun alim ko kuma a masa azabun radadi wato ta fara da kanta ai wanda ya nufa iyalin ka da alfasha ba abin da ya kamata a yi masa illa an yi sana saboda ki kawai ya kamata a yi kowa ya fuska au azabun alim ko kuma a masa azabun radadi to kaga nan gurin ita da kanta ta bada shaida bai aikata alfasha ba dan ta ce man arada bi ahlika su'an ba ta ce man fa'ala bi ahlika su'an bai aikata wani wannan ma wasu da daga wajen su irada ce kawai wannan irada kuma sun ji ake aikata ba to shi ne abin da ta faɗa ki illa ayyukan kuma duk da haka har yanzu suna nuna akwai kauna da sirri da ta ce a tafi amma ta ce an na a kulle ki kuma daga ba za su wuce lallafi a fito da shi kenan aw azabun alim ko a kusa ta azabun da shi to daga nan ba قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. إذا كانت تتعلم a kotun mijinta ta ce annabi yusuf ne da face ta yanzu kuma shi sai kare kansa kenan ko kawo sai annabi yusuf alaihi salam yace hiya rawadatni an ita ce ta nufaci ni da karan kanta ita ce yi sha'awa ta cewa a yaki da alfata ne ta to wannan ya yi da'awa wannan ma ya zai ta kuma ba haka ba ne ba ga ta'ida ma albayyana su alaman da iya wal yazidu alaman hankara. ita yanzu ita ce mai kara ta ce da abin da yi shi kuma ya kore ya ce bai yi ba yanzu dole ba abin da za a buƙata sai da an gane ku da yake riya rawa da ne annabi ita ce kana face ni bari ba yanzu nan gurin dole sai sai da ya zo kafin ya sani sai mana mai gaskiya wata bi da shahidun min aliha sai da wani mai sai da ya zo min aliha daga cikin dangin ita matar daga cikin yan uwan ita matar to wannan ma malaman tafsiri wajen ce wani tsoho ne ya zo da farin biyan wajen su ce a'a wai jariri ne ya aka kawo shi wannan magana cewa jariri ne akwai hadisi yana cikin musulun da babu ahmad wajen su ce kaza ubangiji ya ce wa shahidu shahidun min aliha yanzu ba lalle bane sai mun ke tsoho ne yaro ne mai shaida dai ya ba da shaida an gane ku kuma wannan hadisi da cikin mutanen da Imam Ahmad duk da ban samu damar bin a ingancin sa ba da cikin sa da magana cewa ingantacce ne in ya inganta shi kenan abuka amma sunnatu bil husayn domin ba a kiran shaida suna shaida sai ya kai shekarun da zai ansa sunan shi shaida jariri na shaida mun yi a ce yi magana magana daban kuma shaida daban domin shaida wannan za'idun alal kalam ina fatan kun fahimta da kulli hal wa shahida shahidun min ahliha sai wani mai shaida cikin dangin sa yayi shaida yace ga yadda ya kamata a yi in kana qamisuhu qudda min kubulin idan har ya kasance rigarsa ta yage ne min qubulin daga gaba to shikenan a irin wannan hali fa sadaka ita ce take da gaskiya wa huwa min al-kazibin shi kuma yana cikin makarai da da'awar da sai cewa ya nufaci ta da alfasha to ta zama gaskiya kenan da da ya cewa ita ce tana yi ya zama ba haka bane ba matukar an zai riga ta yake daga ba sai kuma shi wa in kana qalibuhu qad min dubulin fa kadabat wa huwa al-sadiq wa in kana kamisu hukud da min dubur amma zai riga sai kasance ta yage daga baya ne to baka fa kazabat a irin wannan hali ita ce ta zama magareciya wa huwa min as-sadiqin shi annabi Allah Yusuf ya kasance kenan cikin masu gaskiya yanzu wannan abin da nake da ciki yanzu abin da nake sai a duba riga da waye zai duba riga alkali waye alkali shi mijinta yanzu ya kuma zai duba tun da an ja riga an ya gada sai da wani ko ta baya sai ya sai ya ce waye mai gaskiya waye mai karya فلما رأى قريبه قد من جبل قال إنه من كيدكم إن كيدكم عظيم. كيف يدوب لي بقى؟ فلما رأى قريبه قد من جبل yayin da ya gani da annabi yusuf alaihi salam ta yage ne ta baya qala sai yace innahu min kaydikun lalle wannan al'amari yana daga cikin kaidon yana daga cikin bakin su ke ce kika nuface ki yanzu kuma kika maza kika riga kai fara dan a gane ki mai gaskiya inna kaidakunna azim lalle kaidon ku da kullu kullum ku mata kullu kullum ne mai girman gaske kaga wannan wato wannan ke sa kenan a tsorace su kenan ko innahu min kaydi kunna inna kayda kunna azim shi yasa wanda suke kawo kaidin mata ma ya bana shaytan domin shaytan Allah ce abin nan faqatilu awliya shaytan inna kayda shaytan kana da'ifa kaidin shaytan mai rauni ne bai kan kara ya kare amma kaidin mata mu za ta ce innahu min kaydi kunna inna kayda kunna azim kaga wannan da'if wannan azim shi da nake cewa ma azzamal ilahu kai da hunna illa bi annahunna hunna hunna yace ubangiji bai girma ba kai da ba sai dan su su ne su eh suna da matsala shi yasa yace kai da su ne girma ne to Allah ya mu da kai da su sai sai يوسف أعرض عن هذا واستغفره لذنبك إنك nan ka ce sai Yusuf wato shi miji kenan ma'ana yana nufin ya Yusuf domin nan gudun muna da mufrad ya ya an yi hadisin ya ulli dai ya sai Yusuf a arba an hada kawar da kai daga wannan abin da ya faru ma'ana kar ka sake ambata wa kowa kai kake da gaskiya kai kyale to kada nan gudun wannan shugaban yana da hankali duk da cewa ba musulmi ba amma da hankali dan ci gaba da ya dangantar za a ba da sunan wa matarsa in mutuncin matarsa yana da aiki ma na ji a da haka yanzu nan yi su biki a abu da al'ada ka kawar da kai daga wannan magana kar ka faɗa wa kowa kar ka ce kowa cikin wannan magana ma'ana ba ya san labarin ya zo ita kuma sai juyo ce wata siri ne zan biki wato ki nemi gafaran zunubin da kika yi to shi yasa wata suke cewa yanzu an ce mata kafiri bayan gashi ya ce a cikin bari yau mutane da yawa ba suna addu'o'i da komai ba Allah ya ce suna sallah suna addu'a suna haji amma kuma duka suna ba ta su ce ba mu yi wata su ki da kai bai bayyace mana ba Allah aka da ya ce kowa aka da ya ya ce bai ne ba ya ce mata wajen neman wa a nema ya ce nan da za a gane musulmi ko wanda ba musulmi ba wanda mutum ko ba a ce mana ba ya ce wanda sirri ne zan bi ki nemi gafara da nufin ki innaki kunti min al-khati'in ke kin kasance kina cikin masu kuskure da dandanci. wannan bai dace ba mu dace ke kai wato yi cewa annabi yusuf kai da kai bakin ka ka sake faɗa kowa wannan magana ke kuma ke ma ki je ki kame kanki kar ki sake cewa komai ki yi ki fari ko ayat din to daga nan fa wa qala fi madinati ra'atul aziz turawid wa sawa an nafsi قد شرفها duk yadda mijinta ya so kan labari ya mutu da iya tunda ga shi yanzu matan gari ma sun ji labari ka san gwargwadon girman ka ko matsayinka gwargwadon yadda in kai abin da bai dace ba labari zai yi eh, idan mutum ba ya da wani matsayi sai ya kabar nasa ya yi ta'addancin da ba wanda ya sani amma ko ya tana da wani matsayi cikin jama'a sai wani abu sun da zai yi allura ba za ta ce sai a ce ta ce galba shi ne suke cewa wal aibu bil jahil al mazmur mazmur wa aibu bil sharf al mashhur mashhur قلامة الظفر تكفى من أثارتها ومثلها في سواد العين مشهور. إيه تروي أيدي in ya shafi jarumi wanda koyayye cikin jama'a to shi ma wannan aibun sai ya koyu da koyuwar mai shi ba ma a sanin ya faru amma wa aibu bi sharafin mashhuri mashhuri aibi in ya shafi mutum mai daraja mai mutunci mashhuri shi ma aibin sai zama mashhuri da shaharar mai yace kula mutu zafar kasfa min hasaratiha ka duba ga zafarki bai sa ka ya karya ba saboda kankancin saboda rashin tasirinsa. amma wa mislu hadi sawad al-ayn mashhud amma in kada so ka san tasirin farce sai ka cikin daga. <laughs> kai kace ya farka da yawa to kaga duk yadda suke ta koyi wannan labari labari ne ko A dan da ya da cikin gari shi ne wa qala nisbatun fil madinati sai matan cikin gari suka fara yawo da wannan labari sai suka rinka cewa imra'atul aziz turawidu fataha an nafsi yanzu masu sarki matar da kuma mutum a gari mai daraja mai kima ita ce kuma za ta nemo bawa da baya ita albarka da ita to ramu da fasaha an zafi kada ta zafa ha hukwa dai sai ya nuna da zuciya ta sai ya nuna da zuciya ta in na da maraha su da nan mu bi lalle mu muna ganin tana cikin kuskure mabayyani tana cikin zalal fata mabayyani in ba haka ba in ka san abin da suke yi ya za a yi ita sarki sarki ta nemi bawa ya za a yi masu sarki mai daraja mai kima da zo ta nemi bawa wanda ba ke da daraja ba sai wuce aka yi a kasuwa suna ganin aibinta suna ganin bata kyauta ba ita ma kuma sai labari ya kai mata da labari ya kai mata shi kenan za ta dauki matakin da ya dace a kan daga nan ba فلما رجعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعلنت

karo a nan gurin giba din da suke yi da ita yayin da ta ji labarin makarin nan tattauna wasu game da ita suna mata habaiki suna faɗa mata ba daidai ba dangane da abin da ta yi arsalat da shi nan sai ta aika musu goran gayyata ta ce ai da liyafa ta musamman a fada ana bukatar matan gari ko wace ta zo duk wanda ta isa matar wani da wani duk su zo wajen wa aka zalla hunna muttaka ta tana dan musu abin da ake kira muttaka mutaka shi ne mazubi ko wani kwando ko wani kwanan roba da za a ajiye a cika shi da kayan marmari kala kala irin dangin kayan marmari da ke bukata a dauka da wuka a yanka kamar su mangoro ko kuma tuffa da sauransu duk ko ina aka yi jirgin ga shimfudu ga matasan kai kamar wata da ya fa'a aka a ji a nan lahun na mutaka ce wa ata kullu wahidatin min hunna sikina ta ɗaya kowace wuka ta shan lemo wuka ta yanka mangoro ko wuka ta yanka tuffa za a ga abu inda an zo liya bako ko wace aka bata wuka ga wuka ga abu a gare da a shi na adam kullu wahid bi kullu sittin wa kala bayan ta so da sun shirya ana cikin walima ana cikin liyafa to annabi yusuf ai ba wani a wurin suna da damar ta ake kamar yaron gida ne wajen suna da damar ta ake sai ta sa yayi ado sai ta aiko shi kamar zai kawo wani abu ya ajiye cikin matan ta ce ukhrin alaihinna je ka wurin su shi bai san wani da ake soyawa ba su ma ba su san wani da ake soyawa ba ita ce kawai su san mai ta kulla a kanta ukhruj na, je ka wurin su ga su can je ka kai musu abu kaza ka ajiye musu falamma ra'aynahu yayin da suka ga annabi Yusuf alaihi salam akbar na wato sai suka girmama shi a cikin zuciyarsa a cikin zukatansu ma'ana ko ba su taɓa ganin mutum irinsa ba mutum ne da ubangiji da Allah ya ba shi kyau ya ba shi iya ado ya ba shi annuri da ake akbar hu nan da nan wato abu bunkasa a cikin zukatansu na kauli annabi yusuf alaihi salam wa qatta'na aydiyahunna ana kan mangoro ana ta yanke hannu ba sani ana ta kallo ko shi ta yi da galo tana kallo ana yanke su wa qatta'na aydiyahunna wa qulna sai suka rinka cewa haja lillahi sarki ya tabbata ga ubangiji ma haja bakara wannan ba dan adam bane ba in hada illa malakun kare ai wannan ba kowa bane face mala'ika mala'ikan ma wanda ya bunkasa ba sai wanda magarin mala'iku ba sai da kuma mala'ika suna ganin da kyau na dan adam ba taba ji ba ba taba ganin kyau na dan adam irin wannan ba da haka su suka ce hasa lilla sarki gaba da Allah da yake halitta abin da su ma haza da, in hada illa malakun kare suka yi yanke hannun su duka su fargaba sannan bayan wannan abu ya riga da ita ta tafi wato sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma inda yake ita kuma sai ta fito to sai ta ce kunna alladhi zumtunna ne fi wannan kile wanda kuka zarge ni game da shi kuka sai kamratul aziz da fataha an kada ka raba hubba shi ne kuka zarge ni game da shi ko yanzu ne ban yanke hannu na ko kun yanke na ku fa zali kullu alladhi zumtunna ne fi wa laqad rawatuhu an hakika na bukaci ki da kan sai zai ba sauran kuma koyi sunna dan ya zaba aiki bane dan dama da haka su duka su ne yasa kai hannu ai ina kullu jihadi su aiki da kuma yanzu ba magana wani koyi koyi wala tadra wasu an fa fasata hakika na bukace shi ya bani damar aikata alfasha amma fasata sai ya kasance yaki sai ya kasance ya cije ya san ya kasance kansa tsakanin da sai kuma ta ja alwaki ta ce ne wala in lam yaf'al ma amuru ta ce wallahi in bai yadda ba ya aikata abin da nake umartar su da shi la yusjananna wallahi sai an kulle ka wala yakuna min al-fajiri kuma sai ya kasance cikin magaskanta yanzu wannan ke na take ba a titi kaga ta haka sai wajen kaunar ke na take a titi tun ma abin da zai faru ya faru yanzu duk wannan abin da kai na baya ta manta da alƙalancin da aka yi littafin da da bai cikin karan amma yanzu kowa ya sani kuma kowa ya cikin yanzu lokaci da zai ta saboda haka ta wani magana koyewa wala in lam yaf'al ma amruhu la wa la yakuna min to da nan sai قال سأل النبي عليه الصلاة والسلام يا رب يا أبيدي لا السجن أحب إلي كرهك شيني أبن كونا أولينا مما يدعونني إليه sama da abin da suke kira na zuwa gare shi na albarka na san mace ma je a sana ku ba ta gani ba na da in tsira da imani na in da takawata wa illa tasrif anni kaydahunna ya Allah in har baka da kaidin su ba da makircin su gare ni ba in baka kautar da shi ga bari na ba asbu ilayhinna to mai yiwa zan kai ka zuwa gare su wa kun min al-jahilin a sakamakon haka in kasance cikin jahilai ma'ana cikin masu aikata yanzu roƙon ubangiji yake yi shi yasa duk ka kawar ka dindin tsoron Allah ka sai kuma ka fice zuwa ga amma yau haka ba za ka na fadi kada ka yi kai ta kawai ba ko mai ai ina da imani ina da tsoron Allah annabi da Allah ne ke cewa a cikin abu ne ga ba ta ku duk dan ya koyi mu a cikin abu ne mai mai da ulani ilai kuma ya kara da dinzinawa wa illa sabri anni kai da kullu ya Allah mutakar baka kawo agaji ba إنه هو السميع العليم فاستجاب له ربه في أبنجده يا أنت متى أنت فطرف عنه كيدهن يكوثر كيد سوء جدري يا نبي يوسف عليه السلام إنه لن يجي الله تعالى هو السميع سين ميزي لتلك مدى قال أمره على عليم سين مثلي لتلك مدى صهاله شو بعد ما رأوا wani labari a gari ya baka masarki rai tun da dama ce tun farko sai ya sa yana nabi yusuf magana ya ce yusuf a arzu an haza ba ya san labari ya to amma da labari ya riga ya yanzu to yake da karfin siyasa an murkushe labarin ya daina yaduwa sai suka zauna a majalisa suka yi shawara cewa yanzu ne dukkan dalilai sun riga sun bayyana annabi yusuf shi ke da gaskiya to idan ko yana yawo duk lokacin da mutane ta dangi za su tuno da wannan kissa to ai ba da gidan sarki to ai ba da masu sarki ka ai ba da gidan kowa ba a gare mafi kyau a koya annabi Yusuf a kurkuku ba wai dan ya laifi ba sai dan kawai ya kasance labarin ya mutu zan waɗansu shekaru din labarin ya wuce ya fito daga baya shi da Allah sun mabada da mu sannan al'amari ya bayyana ga su mazauna garin min ba'di ma ra'awul ayati bayan sun ga ayoyi daban-daban da suke nuna gaskiyar Yusuf alamomi daban-daban da suke nuna gaskiyarsa da cewa matan ne ba da gaskiya sai suka yanke shawara da yasjudun lahu lallai ya kamata su sa da kurkuku hatta iyan har zuwa wani lokaci har a manta da wannan labari sannan daga baya a fito da shi wato kenan wannan ne manufar su ubangiji ya kaddara haka ya zanto an ta'azzara annabi yusuf da biyo ta bayan wannan manufatar an bai da ku la yasjudun lahu hatta iyan to sai Allah ya wa la wala a'udhu daga cikin darsin da za mu iya samu karkashin wannan wannan sura ubangiji ta ala yakan tarbiyyaci bayan sa da yake so ya dora musu nauyi su saba da wahala har kafin a turo su kira zuwa ga mutane dai in baka samu horo ba sannan kuma wahala ta zo ta ka sai ka kasa shi yasa ba na zamani yanzu misali hukuma za ta sanar cewa ana so a dauki yan sanda ko soja kawai mutane su a da adadin su ga mutum kaza sun zo shi kenan a ba su kaki a ba su bindiga ta yaji ba zai yiwu ba sai ba su horo na musamman wajen horon nan za a ga wani ya dace wani bai dace ba wani ya dace wani bai dace ba ana zazzagewa a auna tsawo a auna nauyin mutum a auna lafiyar jiki da kazar-kazar har a samu tataccen soja wanda zai iya bayar da ransa wajen bayar da kariya to ubangiji ta ala yakan tarbiyyaci bayan sa annabawa wajen tsora musu waɗansu wani halittun kafin turo su wajen. yanzu a nan wurin kin yana yaro da shi an jefa firijiya. daidai lokacin da yake bukatan gasan mahaifa ya rasa mahaifa aka raba shi tsakanin su aka zo kuma aka mai da shi bawa aka sayar da shi a kasuwa aka sanke shi game da ke sun wata haja a titi haka zo kuma haka zo aka haɗa shi da mace da irin yadda su surta sa shi cikin matsala ubangiji ya kare shi da ya fita daga matsalar tsakaninsa da ubangiji ka so ta sa shi matsalar sarki nan ma Allah ya kare shi duk da haka gari da sarki kuma ga jan zuwa sa shi ko to waɗannan wahalhalun su suke horar da ɗan adam sai ya zanto kwararre ta fuskar rayuwa lokacin zai girma duk mutumin da bai wuce da irin wannan zangon ba a rayuwa sai ka ga ya wahala amma ko yaya ta ɗan sa wahala a cikin waɗannan zango matakin karatu kaza matakin karatu kaza rashin mahaifi rashin mahaifiya wani lokaci a kan samu abin su uku a yini su biyu wani lokacin so daya wani lokacin an samu rigar sallah wani lokacin ba samu ba kafin lokacin da zaka kai mutum a bukace ka bukaci mutane ka riga ka gobe ta fuskar rayuwa amma duk mutumin da ya taso dan gata dan hajiya sai da hajiya ta zara ido a gidan ta sa alaji yi kaza hajiya ta zara ido a gidan ta sa alaji yi kaza dan hajiya kenan to lokacin da zai kai shekaru jirin da biyar talatin ya iso zama mutum amma har yanzu bai zama ba kwatsam lokacin da Allah ɗauki rayuwar mahaifi ko ɗauki rayuwar mahaifi ya ce ya zama abokin a cikin a cikin mujtama a cikin society bai san kowa ba mutane ba su san shi ba ko bai san da ake gudanar da rayuwa ba ka ta shi kai ba gani ba su ku rigima saboda shi ɗan lele ne tun da ya taso to ku rinka lura da irin wannan don saboda dan adam ya tarbiyyanci kansa ko tarbiyyanta duk wanda ya dace ya tarbiyyanta kaga aka sa shi cikin kurkuku lokacin da ya shiga cikin kurkuku Allah ya ce wa dakhala ma'ahu sijna fatayat sai ga wadansu samari guda biyu su ma sun shiga kurkuku tare da tare da kala azu ma ɗaya daga cikin su yace inni arani asru khamra lalle ni ina gani na a cikin mafarki asru khamra gani ina tasar wato inabi da ake yin giya da shi da sarki وقال الآخر ليس لكتين سيكي إني أراني أنزل فوق رأسي خبزا نيكو يد نجن أبو فركي نازن إنا توكدا خبزا وتوقراتا فوق بريدي فوق رأسي نازنكو فرنسا ساكا إنا تكرا تأكل الطير منه أما لا تشين تفيا ده wannan gurasa ko da wannan waina sai ya kasance tsuntsaye suna dira suna cin wani abu daga cikin sa an gane ko suka sanar da mu fassaran wannan mafarkin da muka yi wanda yana so a fassara masa nasa wannan ba na so a fassara masa nasa inna naraka min al-muslimin muna ganin sai kana cikin mutane na gari yanzu a nan gurin sun shiga da shukar huku ba tare da sun san shi annabi ne ba tare da sun san matsayinsa ba amma halayyar su da ya nuna shi yasa su gane lallai wannan yana da kima sama da in da da zai adalci ya zama zuwan da zai yi shi da su kai wanda ya fi kirki kai lallai wanda ta fi kirki lallai su wanda sun fi mu kirki to wannan shi suka lura da shi wannan ya nuna gasa kurkuku amma har yanzu ba wata alama ta karaya ta tare shi ba wata alama ta cewa ya lalace sai zan so mutum na gari a cikin kurkuku wanda sauran ma suna son su zo su koyi suka ce da shi na biyu na bi tawili inna da zaka min al-muslimin mu muna ganin kai kana cikin mutane da gari zaka ba bala barin wanda muka kida mu fassara mana me yake sa to shi kuma tun da yana da wani zakuwa cikin zuciyarsa da yanzu shi kadai yake rike da shi yana zai ya da wannan sakon amma ga waɗansu mutane sun gabatar da bukatar su kamata ta yi yari bacci wannan kafin ya ba su bukatar su ya musu da sakon a maimakon ya kawo fasar mafarki kawai da ya shiga wani labari ba mai yi da su kuma ba sai ce da su la ya fi kuma ta'amun turda salihi babu wani abinci da zai zo muku turga salihi a arzuta ku da shi ku gaishe cikin mafarki illa na ba su kuma bi ta'awili ba ce sai na fassara muku ko na ba ku labarin fassararsa an gane ko kabla an yaje kuma kafin ya zo muku yanzu a nan wuri yana nuna musu ba wai sai da shi mafarkin kana shi da burata wajen zai na ci ko kai da kuma farcin ka je kana taso inabi da za a zo a yi giya da shi wannan dangin kayan ki da kayan sa ba ma waɗannan ababen guda biyu ba duk wani abin da za ku yi mafarki nan gaba na abinci to ku kawo mu zai iya fassara muku ga duk yana son ya hankali su ne kafin ya fassara musu mafarkin su don su saki jiki da shi ya isar musu da sakon da yake son ya san musu ba mafarkin da za ku yi illa da ba su kuma bisa wuri ba ce suna ba ku labarin fassaransa kamar an yace kuma kafin abin ya faru a sarari zalikuma mimma allamani rabbi kuma kun ga wannan fasarar da zan yi muku cikin abin da Allah ya sanar da ni yana cikin abin da Allah ya so ni ya yi mun gata ya sanar da ni ba wai falalan tawo ce ba ba a cikin tawo yake da kanka ba yana nuna ubangiji ne ba shi an gane ku inni karatu millata qaumin la yu'minuna billahi ni na rabu da addinin waɗansu mutane da ba su yi imani da Allah ba har yanzu ko bai bayyana su waye wannan mutane ba kamar an kawo su ne daga wani gari kenan la yu'minuna billahi ba sa imani da Allah wa hum bil akhirati hum kafirun kuma sun bijire baranan karshe wato yana nuna zai iya fassara musu mafarkin ba ma wannan gudun matsala da waɗansu mafarkan su kawo amma duk da ya fassara ba in ya fassara din abun ba da gare shi bane daga Allah ne me yasa kuma Allah ya sanar da shi wannan abu kamar Allah ya masa sakamako ne ya bar addinin mutanen da ba su yi imani da Allah ba ya bar addinin mutanen da suke kafirai sai Allah ya ba shi wannan ilimi yanzu a nan da yana jiran zuwa ga musulunci cikin ruwan sanyi cikin dabara dan za ka gane a ah, to tun da Allah ne ya ba ka wannan falalar mu ma za mu iya neman ki to me kai Allah ba ka wannan falalar kafin duk wannan tambayar an ta zo na bar mutanen da ba su yi imani da Allah ba na bar mutanen da suke kafirai duk da haka bai tsaya nan gurin ba kila tambaya ta iya zuwa su ce da shi to wannan abin da ka zo da shi kai da kake da shi ko akwai waɗanda sun gabace ka akan wannan tafarkin to shi da aya ta gaba za ta fahimci واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون واتبعت ملة آبائي da nazar addinin mutanen da musu imani da Allah da ranar karshe ba sai na bi addinin aba'i iyayena su ne Ibrahim da ishaq da yaqub yadda addinin mu yake yadda akidar mu take ma kana lana an nusrika billahi bi kai bai dace ba gare mu an nusrika billahi bi kai mu hada Allah da wani wajen yi masa bauta mu sanya masa kishiya kowane irin jinsi zalika min fadlillahi alaina wa ala nas kuma wannan falla ce ta ubangiji da ya tsora mu kan wannan akida da samfuri na imani makamancin wannan falla ce ta ubangiji alaina gare mu wa ala nas da kuma sauran mutanen da suka bi mu ولكن اكثر الناس لا يعلمون لا يذكرون في دي يوم يوم متالي ابو بوديا ان لا بيسا بقال لا مكا من كيروان يزدو وانا وانا صاب الله باري كي باسو نمسلتي دل يتسل كي يا جهان كنا سكري كي كنا يا صاحبا سنين أعظام متفرقون خير أم الله واحد قهار ما

ya ko abokan zama na cikin kurkuku a arbabun mutafarriquna khairun shin alloli daban-daban kishiyoyin juna mabambanta ta fuskar sinadarin da aka yi su in maguncin da aka yi da itace ko wanda aka yi da duwatsu ko wanda aka yi da azurfan, ko da zinari ko wanda ya mai da tauraro allansa ko wanda ya mayar da wani gunki allansa ko wanda ya mayar da rana ko wata allansa ko wanda ya mayar da mala'ika ko wanda ya mayar da wali ko wanda ya mayar da wani shehi a arbabun mutafarriqun shi yanzu waɗannan alloli mutafarriquna mabambanta juna a karan kawunan su khairun su ne mafiya alkhairi da ya kamata a bi a yi riko da su a dogara da su amillahu alwahid alqahar ko Allah ka dai kace alqahar wanda yake da rinjaye har Allah mai rinjaye shi ne abin bi ma ta gudu na min dole ba ko wani abin da za ku bautawa wanda ba Allah ba illa asma'an fa sai sunaye sammai tumuha wanda ko ne kuka kirkira su an tumu aba hukum ko da mahaifanku da suka rigaye su ma anzalallahu biha min sultan Allah bai saukar da wani dalili ba game da bautar duk wani za ku bauta wanda ba shi ba ma'ana ubangiji ala bai yadda ba ka fake zuwa ga wani sai gare yanzu za a ka roƙi arziki wajen wani sai wurinsa ko ka nemi tsari ko kariya daga wurin wani sai wurinsa amma ka kare da wani gunki wanda ka sassaka da kanka ko ka kare da wani itaciya ko da wani wali ko ka kare da wani annabi ko wani mala'ika wannan duk ba su da wannan damar dama su da Allah kika abinda duk kuka rada ma suna mutum zai cece ku gobe kiyama zai sa ku aljanna zai muku kaza ba komai ne illa asma'an a wa antum mu abaukum sunaye ne kuka yi tsiro ku da kanku ko kuka ba su makamai irin naku ba Allah ne so ka cikin Qur'ani ko hadisi ma anzalallahu biha min sultan ba wata hujja game da wannan in al-hukmu illa hukunci a wurin Allah yake kadai shi ko Allah din da hukunci a hannun sa yake kadai amara ya riga ya umarni Allah ta abudu illa iya kada ku kuskura ku bauta kowa dukkan wani dangi na bauta illa iya mutai gare shi kadai zalika dinul qayyim yin haka din shine addini mai kake shine addini mai tsafta walakin aktsaran nas la ya'lamun sai dai mafiya yawan mutane ba su gane wannan ba to wannan a nan gurin ya rike musu wa'azi da gargadin da ya musu to ko ba lalle bane ba ya ce kun gamsu ko ba gamsu ba Allah ya kalle ka zo fa mutum gobanto kai mai wa'azi abin da ake so in ka samu wanda ke kan fata yana ganin daidai ne aikin ka na farko ka ji ba wasu gobanto ka kyale shi bayan kwana biyu kwana uku ko kai ka zo da kanka ko karatun sai kai ko binciken sai kai ko wani zo ya da aikin da ka faru. kai ka wanki ko wani zo ya dauraya tunda ka jefa masa kokonto game da abin da yake yanzu zai sauki ka ne ya rabu da wannan abin ya dawo zuwa ga gaskiyar da kake kiransa da aka ga bai mutunta wasu cewa kun gamsu ko ba gamsu ba babu wannan sai kuma zai ci gaba kawai da fassara musu mafarkin da suka nema bayan ya musu wannan dogon haɗin to ina ganin saboda lokaci sai mu dakata a nan abinda muka faɗa da daidai Allah ya ba mu dada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana assalamu alaikum wa rahmatullahi